Paris.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 kamar yadda muka saba kowace shekara eh, bana mun zo 3 edition ta ed ozor filin mun zo ne a tattara eh, marayu mata a musu kitso da lalle da dan matse 'yan maza kuma a musu aski eh, a ne inga gaskiya mun samu sauƙi a ozor ta zane fiske a ne inga an samu masu kitso da yawa da suka zo masu cariya masu dan matse 'yan maza kuma eh, an samu masu aski da suka zo suka karu alhamdulillah tun da yanzu amma kusa gamawa da kuma yana zuwa hamarece ce kuma kun gani da azumi sai fa fasil alhamdulillah dai ani inga sannan muna eh, roƙon Allah Allah ya sa shekara masu zuwa kuma ya fi haka insha Allah mun samu taimako da yawa alhamdulillah an samu don mutane sun yi kwantibiyo kwarai Allah ya sa musu albarka Allah ya sa kuma eh, na shekara masu zuwa su yi haka nan kuma allah ya gwada mana shekara mai zuwa dai da lahiya a yammacin jiya ne shakka amadu mamudu ya shirya taron bude baki a nan unguwar bayan ruwa bayan hakan inda aka gabatar da wa'azi tare da yi ma kasa addu'a ga dai karin haske kamar haka da ma Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara muka haɗu nan ga mun yi wanga riptir collective budan baki ba dan komi dai saboda mu samu haɗin kai ɗan ƙasa solidarity mu yi ɗan uwa guda uba guda domin yau hausa ba zabar mai fulani buzu mu duka musulminci ta haɗa mu kenan mu ce alhamdulillah muna fata kuma Allah ya bamu ladan dare lailatul kadari duk wani dare ne Allah ya sani ya bamu lada kuma Allah ya gaharta mu zunuban mu ya bamu kwanciya kwanciyar hankali da zaman lahiya Allah subhanahu ta'ala television tambara da labari da sauran da suka contribute Allah ya ba su lada su ma sun gwada mun suna son addinin musulminki Allah ya saka musu da alheri da mu duka Allah ya sa wanga ya kawo mun paix sécurité solidarité et surtout la cohésion sociale mun gode mu kowa Allah ya bamu lada tare ma assalam kamar yadda ya saba ba da tallafi a adamu sanda a jiya ma ya kai nashi tallafin a garin libore inda ya kai tallafin abinci da ya kai buhun shinkafa 400 a garin libore ka dai karin haske game da wannan taron tallafin da aka gabatar a jiya wannan mutumin shine alhaji adam sanda kuma eh, wannan abun da ya yi ba farko kenan ba ya saba yin wannan da dama balle mu matasa eh, in muna da wasu activity da muke so mu yi a cikin komin yana daga cikin farkon mutane wanda zai kawo muna gudunmuwan shi eh, tsakanin komai da komai da za mu yi muna mai godiya da wannan abin da ya kawo ya kawo muna sakon shinkafa eh, buhu dari hudu buhu dari hudu ne ya kawo ma duk 'yan komin na libore wayanda suke cikin wannan libore mun san kuma libore yana da village guda village administrative guda 23 da hamu guda goma to insha Allahu mun san dai wannan kokarin da ya kawo in Allah ya yarda zai kai ma duk 'yan kasar libore kuma muna kira ga 'yan libore wayanda suke kaman a gurbin shi su ma su yi kokari su taimaka ma 'yan kasa su taimaka ma 'yan libore wannan shine zai taimaka komin gaba daya insha Allah da wanda muka kawo ƙarshen labaran namu masu kalam da saurare sai idan mai kowa mai komai ya nuna mana gobe inda za ku sami mu ɗauke da sabbin labarai mu huta lafiya masu